an yi amfani da masallatai da dama wajen yaƙi da abin da jama'a ba su yarda da shi ba to mutanen nan fana daga cikin manufarsu ba za su sake barin a sake samun wannan damar ba matuƙar suka kai labari da haka ka kaddara mutum ne da wuka sharɗeɗiya buɗaɗɗiya ka tabbata in ya danne ka ƙasa yanka ka zai yi in ka shaƙi makogoron shi akwai kalmar da zai faɗi da za ka sassauta to duk abin da za a faɗa muku a faɗa amma wallahi tallahi ba ja da baya amma in kuka sake kanku ya rabu to wallahi tallahi za ku ga makircin da ba ku taɓa tunani ba akwai makwabtan ƙasashe irin su chadi da cameroon ku je ku bincike su su ba ku labarin mai ake ciki sinariyon iri ɗaya ne yanzu lallashin ku ake gobe za ku zo kuna lallashi ba za a saurare ku ba don haka ƙuri'an nan da za ku tsaya gobe ka daure in ma kun zo karfe takwas ɗin an ce sai sha biyu za a fara tantancewa kar ku tafi gida mutane suna cewa wai in an tantance za su koma gida sha biyu za su dawo a uzu billahi ko sallah ku yi jam'i a wurin ko sallah ku yi jam'i a wurin kuma jam'in ma in ya kama ku yi jam'in tsoro hamsin suna sallah hamsin suna gadin akwati da masu akwati wallahi ku yi sallar tsoro in ba ku yi haka ba kuna can kun yi sujuda subhanaka allahumma wa bihamdika wallahi sun gama kafin ku yi uku sun gama don haka hamsin suna sallah hamsin suna gadi in an idar waɗannan hamsin su dawo bakin daga waɗancan hamsin su yi sallah rana ɗaya ce kuma uzuri ne amma ku karanta littafin fiqh sunna mujalladi na farko babu shakka babu shakka jama'a wallahi duk abin da za a gaya mana na a yaudare mu game da waɗannan al'amuran an riga an makara kuma mun riga mun kama alƙiblar amma abin da muke roƙo Allah maɗaukakin sarki ba mu nasara waɗanda suka zo daga garuruka ba za mu tsawaita ba don girman Allah kada wanda ya kwana garin nan yau saboda in ka kwana garin nan sakon ba zai isa garin ku ba yau so muke ka ci dare duk inda za ka je tun daga nan ka isa birnin kebbi sakon duk da za ka faɗi a cikin minti biyar ko minti bakwai amma gaskiya jama'a idan muka sake muka waye gari kawunan mu a rarrabe jama'a ta fa bayyana fa ba mu yi ƙuri'an nan da yawa ba fa amma ta bayyana mun fi yawa ba mu yi ƙuri'a ba fa gaba amma ta bayyana mun fi yawa dan mutum ɗaya za ka samu yana da mata biyu yana da 'ya'ya goma sha biyar in ya daɗe a duniya yana da jikoki hamsin can ko za ka samu mutum ɗaya da 'ya'ya biyu jikokin kuma duk shegu ne suna can area boys na fata an gane saboda haka tsakani da Allah idan fa a wannan yawan namu muka sake aka kai mu aka baro aka yi mana cikin da babu uba to wallahi ba mu da asibitin da zai karba haihuwar shi jama'a wannan shine sako na kuma kamar yadda na ce malamai na cewa khairul kalami ma kalla wa dal magana da tafi kowace ita ce wadda ta nusar kuma ta biya bukata amma fa waɗannan sakonnin ba za mu daina su ba kullum muna da karatun bukhari jama'a ranakun asabar da lahadi ko to yanzu karatunmu na bukhari jama'a za mu rinka ɗauko shi tun daga ranar alhamis alhamis juma'a asabar lahadi har sai an gama zaɓe alhamis juma'a asabar lahadi haka za mu rinka ɗauko karatun don haka insha Allahu ta'ala idan muka wayi gari gobe jama'a babu karatu ko ina amma akwai karatu jama'a akwai karatun bukhari da daddare akwai karatun bukhari da daddare to kuma haka za mu ci gaba da waɗannan karatuttuka sha Allah muke cewa Allah ya kai kowa gida lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk